bisa ga horewa da amincewa na Allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na goma sha shida ga watan ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai kwanakinmu suna tafiya Allah ya ba mu ikon wa astuwa da kuma gyara alaƙar da ke tsakaninmu da shi subhanahu wa ta'ala muna ƙara ƙaskantar da kai da roƙon Allah ya sanya mu a cikin bayin da ƙarshen rayuwarsu ya fi farkon rayuwarsu kyawu ibadunmu da muke a wannan wata na ramadana muna ƙaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ya karbi ayyukan da muka kuskure Allah ya yafe mana addu'o'i da muke dare da rana muna masu kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya amsa mana muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana gyaɗar dogo samanta ya'ya kasanta ya'ya tsakiyanta ya'ya ya sa mu a cikin bayin da ake gafarta musu a wannan wata mai albarka kamar da muka saba yau za mu tashi akan darasi na goma sha shida a cikin suratul baqara sura ta biyu daga cikin jerin gwanon surorin ƙur'ani daga sama jiya da ikon allah mun fara karatu daidai kan aya ta ashirin da bakwai mun tsaya kan aya ta ashirin da takwas mun yi karatu a cikin ayoyi guda biyu yau da ikon allah za mu tashi a kan daidai aya ta ashirin da tara gabanin kutsawa zuwa ga tafsirin ƙur'ani babu laifi akwai 'yan mulahazat na wasu 'yan uwa guda biyu da zan yi magana a kai sai kuma mu karanta tambaya abin da ya sawwaka muna roƙon Allah ya mana jagoranci na farko akwai ɗan uwa daga cikin wanda suke zuwa nan tafsiri ya kawo wani kofi na ƙur'ani wanda a cikinsa akwai kuskure a wajen bugawa ɗin wanda yake so a ja hankalin 'yan uwa da cewa a rika kaffa kaffa idan za a nemi ƙur'ani da za a saya ko za a fansa a rika duba wanda bugunsa yake da kyau kuma a ja hankalin waɗanda suke buga ƙur'anai ɗin da su yi iya ƙoƙari ya zama suna kiyaye kurakura ba ni zaton kuskuren cewa da gangan aka yi na fi zaton kuskure ne na rashin kula a wajen bugawa kuma abu ne na software da wani lokaci za a yi designing abu kawai printing ake yi ya dace akalla idan aka yi printing ɗin nan a yi ta reviewing ɗinsa a tabbatar dukkan wani kuskure an cire shi saboda in aka buga ƙur'ani da kurakure misali sinun aka mai da shi shinun ai kuskure ne wanda yake mai girma ko ra'un aka mai da maimakon a ce ra sai aka mai da shi za dan wannan kuskuren na mai da ra'un za ne waɗannan kurakurai bai dace a ce a cikin littafin Allah subhanahu wata'ala ana samu ba in akwai abin da ya dace a yi reviewing a tabbatar an buga babu kuskure babu wanda ya cancanci a yi wannan kamar littafin Allah subhanahu wata'ala rubutu bahasi kawai na doctora PhD idan mutum ya je wasu jami'o'i masu daraja idan ka kammala ana reviewing thesis ɗinka daga farko zuwa ƙarshe sau talatin zuwa talatin da ɗaya wai duka a tabbatar wani kuskure an cire shi to idan za a yi wannan a bahasi na ɗan adam binciken ɗan adam ai wannan ya dace ai a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala ne ya zama mun tabbatar da idan mun yi ya zama babu kuskure a cikin bugu ɗin don bil haƙiƙa ra'un an mai da shi za wani haka zai je haddace kuma kalmar ta canja ma'ana an canja lafazin qur'ani an canja harafin qur'ani dalilin canja harafin qur'ani kuma ya canja ma'anar kalma ne guda a qur'ani don harafin ba shi kadai bane idan kalma ta canja kuma ma'ana sai ya canja bil hakika dole mu kiyaye irin wannan kada mu yawaita shi kurakuran ya zama ya cutar da al'umma a bisa ga ɗabi'a tawa gaskiya nakan ba wa mutane shawari idan za su fanshi qur'ani su rika neman qur'ani wanda yake na mujamma malik fahad wato a nan mun fi cewa ƙur'ani ɗan madina wanda mafiya yawa ana samun cover ɗinsa green ne wato kore kenan amma ana samun sa koda blue wani lokaci da wasu lau kala kala wanda za mu ga yawanci ya fi karewa da ayoyi shine irin wannan bugu nan gaba gare mu da aran ma wanda ya rubuta ƙur'ani nan da hannunsa yana raye har yanzu da shi ake yi akwai mujamma na malik fahad a yanzu sun buga ƙur'anai a duniya sama da kofi miliyan ɗari Yi juwali idan ka je madina kana iya ziyartar wurin na kusa da aljami'atul islamiyya babu rata za a baka kofi na qur'ani guda ɗaya. idan ka zai je ga yadda ake buga qur'anan in kaset ne suka yi gabanin a watsa a duniya idan aka yi kaset akwai kaset da zamu ga nasu zamu ga koban sa irin na qur'ani wannan akwai irin na sheik Ibrahim al-Akhbar na su irin Muhammad Ayyub irin na su Sheikh Ali Hudhaifi da makamantansu akwai set na qur'ani na kaset idan ka je za ka yi karatun ba a ma barin ka yi karatun kai kaɗai don kada kuskure ya shiga sai an saka panel na alƙalai masana ƙur'ani a wurin za ka buɗe za ka yi kamar karatun minti talatin ana recording kana gamawa sai su duba ayoyin da suke ga yadda ka karanta bai yi ba sai su ɗan sanya alama gabannin ka miƙe sai a miƙo ma ƙur'anin sai ka ƙara karantawa sai a je a cire ayar a cikin kwamfuta a waccan da kai kuskure sai a yi replacing da wannan ba a ma bari ka tashi don in ka tashi ka sake dawowa ko ka sha ruwa ko ka ci abinci muryar na canjawa so daga wani ya ji sai gane qur'anin an yi editin karatun ba ɗaya lokaci ɗaya aka yi ba amma in kana zaune a wurin to sai ga sautin iri ɗaya ne to shi za ka ga manyan malamai irin su shek Hudhayf waɗanda suke professors na Qur'ani su suke kula da duk wanda ya karatu za a zauna a ji karatunsa before a buga to shi nakan ba da shawari mu rika damuwa da Qur'ani da aka buga a mujamma Malik Fahad saboda ina da yaƙini cewa yadda ake tsari da kula da buga Qur'ani da kuma kaset da suke bugawa akwai kokari matuka da gaske da kuma avoiding yin kurakure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bamu ikon amfanuwa da haka waɗanda suke kuma bugawa a wasu wurare ba mu ce kada ya aiki da nasu ba amma muna ba da shawarin su yi ƙoƙari su ga sun ƙara kyautatawa wajen buga ƙur'anai ɗin Allah subhanahu wa ya taimake mu mulahaza ta biyu wani uwa ya kawo takarda akan cewa da harshen turanci ya rubuta amma dai ma'anarta yana cewa zan karanta yadda take assalamu alaikum malam I'm glad seeing you in person and pray to Allah to have more like you. May Allah continue to guide and protect you. Amin. My question is on Al Qibla. Several masajid I have visited are not facing Qibla, and the variation is significant, and I cannot bear to see my brothers are praying like this. Several attempts to show them Kibla fail due to strong belief that once you face east, it is Kibla from Nigeria. They mostly tone down the use of compass or any Western instrument, although some scholars are of the opinion to use compass when building, but once the building is done, changing the orientation is not necessary, they say. My basic question is, is Qibla that wide from north to east, as in the case of Nigeria, or does one need to a, uh, a, certain point to face? Please see the diagram below and enlighten us. Ya zana diagram ɗin guda haka da yake nuna maganar kaban alƙibla da cewa ga yadda alƙibla take da ya dace a yi fesin amma wannan aro ɗin kuma da yake nuna yana nuna inda muke fesin ban san ko za a iya gani ba ya yi ƙoƙarin dizainin cewa ga yadda ya ga kurakurai ɗin a bil ana samun waɗannan kurakurai da yawa a gina masallaci sai a samu ba alƙibla yake kallo ba kuma yadda ya faɗa in an gina gyaran iya da wahala amma in ba a gina ba to gyaran ya fi sauƙi nasihar da nake mana gaskiya ta Allah idan za a gina masallaci matukar za a gina shi irin ginin da muke a nan wurin shi ne ginin da muke akwai bangaren liman akwai time da ake gina masallaci a tarihi babu wannan dan koridon da liman yake shiga ciki kawai ana yin sa ne kamar tsarin daki kawai liman sai a kashe sahun farko a nan yake tsayawa so akwai time da ana gina masallaci haka a tarihi amma ba akan matsalar nake magana ba yanzu amma mu tsarin gina masallaci ana yin wajen shigar liman to wajibi ne idan aka yi wannan tsari na gini an fi bukatan kokari a yi determining alƙibla yadda ya dace mu yi kokari mu yi aiki da modern gadget waɗanda suke nuna alkibla malaman musulunci sun ce halal ne lajinatu da'ima lil buhuthil ilmiya sun bada fatawa akan aiki da compass wanda yake aka ga precision ɗinsa iya da kyau an gwada shi a wurare da dama ya ba da result mai kyau yana da kyau a rika aiki da su wajen determining alkibla a masallaci before a gina kaddara kuma an riga an gina ko ba a sani ba sai kai ta yin sallah kana kallon gabar amma dai ba ka samu ka kalli alƙiblan yadda ya dace misali kana kallon gefe kaɗan da alƙibla yayi matsayin sallar ka magana mafi inganci malamai suka ce ƙaramin kuskure wajen gane alƙibla ga alƙibla amma sai kaɗan ka kauce haka kamar 20 degrees haka kaucewanka malamai suka ce wannan baya ɓata sallah saboda akwai hadisi riwaya na ibnu maja da ibnu hibbana da Sheikh Muhammad Nasir ya inganta cikin Irwaul Ghalil fi takhrij hadith Manar Sabil da manzon Allah ya ce ma bainal mashriqi wal maghribi qibla tsakanin mafita rana zuwa mafadanta alqibla ne da wannan malamai suka sawwaka matuka da gaske cewa in ma ba a samu kuskure ya faru ka yi sallah a jeji ko kun yadda zango kun yi sallah ko kuma ka yi an gina masallaci da kuskure aka yi ta sallah wannan sallah ta yi saboda hadisin ya nuna dukkan mafita rana zuwa mafada inda an kalli direction din alƙibla ne wannan ya sa sheikh muhammad salih al-usaimi rahimahullah ke cewa ko da an kuskure alƙibla misali daga najeriya muna kallon gabar mu salla sallah akwai kasashen da in ka je kudu ake akwai inda in ka je kuma yamma ake kallo akwai inda ka je arewa ake kallo ce san an ce ina ake sallah sai ka ce alƙibla ba za ka ce gabar ba saboda ɗan najeriya ke kallon gabar amma ko wanda shi kuma gaba ɗaya gabar yake da alƙibla don haka yamma yake kallo ya sallah misali yanzu mutumin da ke malaysia ina zai kalla ya sallah so kaga kenan ka'ida ya ta'allaka da ina kake ne to da haka malamai suka ce idan mu dan da muke kallon gabar sai zama kuskure ya sa zaka kalli gabar amma baka samu ikon kallo yadda ya dace ba sai kai sallah ko aka gina masallacin aka suka ce sallar ta yi ko da an kauce wa alƙibla Sallah ta yi matuƙar gabar ɗin aka kalla ko da ba a samu direction na alƙibla ba wannan shek Uthaymeen ya yi magana mai tsawo cikin sharhul Mumte, ala zadul ne jizu'i na farko haka shekul islam rahimahullah cikin littafinsa na sharhul umda ya yi magana mai tsawo akan cewa kaucewa alƙibla in aka yi kuskure kaɗan baya ɓata sallah haka ibn bas rahimahullahu ta'ala cikin majmu'ul fatawa ta sa juz'i na biyar shi ma yayi maganan cewa kuskure wajen kaucewa alqibla in dai bai tsanani baya bada sallah haka lajnatu da'ima lil buhuthil ilmiya juz'i na tara a cikin jerin gwanan fatawoyin su suka ce wannan baya bada sallah don sahabbai sun taba yin sallah a wani dare mai tsananin duhu sanda rana ta fito sai suka gane ashe ma ba alƙibla suka kalla suka yi sallar ba gaba daya. wani wuri suka yi sallah suna ta kokonto sallah ta yi ko bata yi ba sai Allah ya saukar da ayar fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah duk inda kuka yi fesin kuka fiskanta don neman yaddar Allah ku yi sallah a nan yaddar Allah take don haka shi ibada ne kallon gabar daga nan ka alƙibla in niyyar ka alƙiblan ne sai aka yi kuskure ka kalli kishiyar alƙibla in lokacin sallah bai fita ba in kuskuren ya yi yawa kamar tana gabar kai sallah ta yamma in bai fita ba sai ka sake sallah idan kuma lokacin sallah ya fita kamar azhar ne sai yanzu bayan la'asar ka gani to sallar ka tayi dan muhimmin abu ai ba kallon gabar din bane menene muhimmin abu shine kokarin bautawa Allah da biyayya gare shi na kalli alqibla shine laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala wal walmaghrib walakin birra man amana billah manufar Allah ba wai kawai mu kalli alqibla mu yi sallah ba a'a kallon alqibla na nuna cewa biyayya muka yi gare shi to da ka kalli wani alƙiblan ai biyayyar ta sa ka kalli wurin kana nufin alƙiblan ne so da in lokaci ya fita insha Allah ta'ala sallar ka ta yi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon kiyayewa kuma duk inda za a gina masallaci ina ba da shawari a tsaya a yi bincike na haƙiƙa a samu wanda suke ahalin abun su bincika su tabbatar da haka alƙibla take a gina ɗin. akwai kuskure in ya shafi masallaci sauƙin ya fi sauƙi kan sallar da kai kai kaɗai ko wanda yake faruwa a jeji ku amma masallaci a gina shi a kan kuskure bil wannan bai dace ba Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon gyarawa wannan tambayarsa guda biyu ne babu laifi amsa ko kwaya ɗaya ce assalamu alaikum malam ina ana kiwon kare a gida ya kamata ko bai kamata ba kiwon karen allah ya saka da alheri amin a magana mafi inganci akwai hadisi da ya karantar da a ina ya halatta a yi kiwon kare da wani dalili ya halatta a yi kiwon kare da wani dalili ne bai halatta ba hadisin ya zo a bukhari hadisi na 2145 imam muslim rahimahullah ka hadisi na 2978 da manzon allah tsira da aminci sabbata gare shi cewa manikta na kalban laisa bi kalbi eh, saidin wala mashiyatin wala ardin fa yun yunqasu min ajrihi aw min amalihi kulla yawm kirat manzo Allah ya ce duk wanda ya ajiye kare ba dan dalilai guda uku nan ba dalili na farko sai ya ce ya zama ba kare ne da ya ajiye dan farauta ba in dan farauta ne halal ne sai na biyu wanda ya ajiye dan ya rika gadin dabbobinsa yana da dabbobi da ake zuwa a cutar da su sai ajiye karnuka don su yi gadin dabbobin wannan halal ne na uku kuma wanda ya sa yake gadin kamar gonarsa ana zuwa a marɓarna, a waɗannan guda uku fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi karare kira sunansu na farko shine kiwo farauta hunting kenan na biyu kuma shine kiwon dabbobi na uku kuma shine gadin gona ya ce duk wanda ba don wannan manufa ya ajiye kare ba a cikin riwayar muslim rahimahullah sai ce a kullum ana rage masa lada kiraɗe guda ɗaya a wani hadithin sallan janaza sai fassara kiraɗin ya ce kiraɗin shine kwatankwacin dutsen uhudu to da allah a yanzu yaushe kai aikin da ya kai dutsen uhudu balle kullum a rika subtracting dutsen uhudu a aikinka da allah yaushe muka samu time da muka yi dutsen uhudun gaba ɗaya aikin <laughs> in aka yi wasa sai a ta barin mu da minus ba mu sani ba ai shine matsalar yaushe ka samu damar ko a ramadana ne yaushe aka yi aikin dutsen uhudu a girman lada balle a wani ramadana to da wannan sai malamai suke tsoratarwa akan cewa dukkan wani manufa da wannan ba zai iya cutarwa a wata riwaya masu annabi ya ce qiratan ana rage mar qirati biyu ne kwatankwacin dutsen Uhud guda biyu to kaga ko dutsen wasu aka rage maka ai matsala ta auku yaushe aka yi aikin kai aikin nan ko kwatankwacin girman hulanka aka rage ai an kwaro shi yasa a wani hadisi annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya kada tsoratarwa akan ajiye kare yana cewa innal mala'ikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala sura mala'iku ba su shiga gidan da aka ajiye kare ko aka ajiye hoton da aka rataye shi ko mutum mutumi da aka sassaka da yake da inuwa wannan hadisi hadisi ne ingantacce wanda yana cikin sahih na ibnu majah rahimahullahu ta'ala mala'ika baya shiga akwai lokacin da fiyayyen halitta tsira da abinci sabbata a gare shi yayi appointment da mala'ika jibril zai zo masa annabi ya jira mala'ika bai zo ba kuma ya san mala'ika baya saba lokaci me ke faruwa sai tashi yana binciken me faru ne bai ga mala'ika ba abin ya dame shi daga bayan mala'ika sai yake ce masa ai na zo zan shiga sai zama cikin ɗakin naka da kake ciki bai sani ba a wata riwaya da ta zo cikin littafin saiful qati linnaza yace akwai dan kuikuyo dan kare kai baka san da shi ba shi yasa da nazo ba zai yi na shiga ba akan wannan ya hana mala'ika shiga kuma fiye yin halitta na jiran shi yace ba zai yi na shiga ɗakin da yake ciki ba to ka gan ka ajiye a gida sai aka ce ba zai shiga ba ko da an ce halal ne amma aka ce mala'ikan rahama ba zai shiga gidanka ba an cutu ko ba a cutu ba an samu cutuwa malamai da dama sun yi magana mai tsawo akan matsalar ajiye kare a gida in kana neman ƙarin bayani ka nemi sharha na sahih muslim na imam nawawi rahimahullah juz'i na goma shafi na ɗari uku da arba'in da biyu haka cikin fatihul bari na ibnu hajar al-asqalani rahmatullahi alaihi juz'i na biyar shafi na tara sun yi bayani mai tsawo akan cewa shin za mu iya kiyasin ajiye kare a gida akan waɗancan guda uku ko ba za mu iya yi ba magana mafi inganci imamun nawawi rahimahullahu ta'ala ya ce idan bukata ta zama dole ana cutar da kai kuma ba ka da wani alternative ba ka da zaɓi dole sai kare zai maka gadi a gidanka ba ka da wata hanya da tafi wannan inganci sai ce idan ka ajiye halal ne sai mu yi kiyasi akan waɗancan saboda a gidanka dukiyarka za a cutar kuma can an ce ka riƙe ne saboda a kare maka dabbobinka dukiyarka ne amfanin gonanka dukiyarka ne kuma farauta da kake abinci kake nema a nan ƙarin ma dukiyar ne ba kare wanda ke hannunka ba duka aka halartar maka sai ce bat illa ɗaya shine mai yiwa dabbobin ai ba gida suke ba a wani wuri ne so da haka a wurin ko mala'ika rahama bai je ba da sauki mai yiwa amfanin gonan a gona yake ba a gida ba ai babu inda kake bukatar mala'ika rahama kaman a gidanka to sai da wannan malamai suka ce to in wannan uzurin ne yana halatta haka ibnu usaimin rahimahullahu ta'ala shi ma tafi akan cewa yana halatta a ajiye shi a gida ya tabbatar da maganan imamu nawawi rahimahullah a cikin sharhan sayi muslim juz'i na goma shafi na da arba'in cewa ya halatta in dai baka da wani alternative babu yadda ka iya kawai option da kake da shi ɗaya a rayuwarka shine karar in kuma baka aje ba za ka cutu to anan yace ya halatta amma wajen ajiyewa sai a kiyaye sharuɗa kamar haka na farko kada ya rika yawo a cikin gidan a ware shi a wani bangare kamar ɗakinsa na musamman ya zama nan ne mala'ikar rahaman ba zai shiga ba ya zama ba cikin gidan ba ne wannan shine na farko in ka ware ɗakin sa to an samu sauki a nan sai zama gidanka daban ɗakin kare daban mala'ikar rahama bai zuwa ɗaki wannan shi ta ya ɓaro kansa kai dai gidanka mala'ika na shiga na biyu kuma ya zama a cikin nan kada ya rika cutar da makwabta saboda akwai wanda zai sake karan a lokacin da bai dace bai iya cutar da makwabta so dole ka kiyaye cutar da makwabta har ma da cutar da 'ya'yanka dole a kiyaye waɗannan malamai suka ce aka kiyaye sharuɗan nan iya da kyau wasu sukan ƙara kuma da kada a bari ya rika cin abinci a kwanon gida don in ya sa baki a kwanan gida ya ci abinci manzo Allah ce sai an wanke kwanan sau bakwai kawai in ya sa baki a kofi ya dandana sai an yi wanki bakwai daya daga cikin wankin ya ce sai an gurje kwanan da ƙasa tukunna ma ya zama wankin yayi so kula ga wannan ashe ajiye shin ko da an halartar mana akwai nauyi da yawa sai mu yi kokari mu ga mun kiyaye cewa in ya zama dole mu ajiye shari'a bata haramta ba bisa ga fahimtar waɗannan malamai amma ba ma ya daye ta yawo a gida don yana kore mana mala'ikar rahama sai mu ware mar wani bangare nasa amma wai ka aji a gida don ku rika yawo da shi da yamma evening show ka fita yana bin ka wannan kuma ba addini ba ne wannan kuma ku ya zama koyi da alihudu wa nasara don su sun dauke shi kamar matsayin ibada na yawo da kare na zauna da wani bature a turai yana <laughs> lokacin da nake bincike na phd nawa muna magana da shi sai nake maganan kare sai ke ce ai nake da kare na sai ce ba ni da kare abun ya dame shi wai ya mutum zai rayu bai da kare in na zo na zauna sai ya kalle ni haka ya ce min mr aiza do you mean it wai da gaske nake bani da kare yana mamaki yaya za a yi a ce yau kana dan adam wai sai na tunanin za ka rayu baka da kare saboda su rayuwa da kare da rayuwa da kulliya kaman ibada ne to kulliya ta halatta a sunna annabi ya ce mina tawafi na alaikum dawafi take halal ne ta ta amma kare an tsoratar da mu sai inda ya zama dole in ya zama dole a gidanka ba ka da zaɓi sai shi bismillah amma sai ka yi ƙoƙarin kiyaye sharuɗa ɗin kada ya cutar da gidanka da kuma 'ya'yanka da lafiyarka kuma kada ya kore maka mala'ikan mala'ikun rahama daga gidanka Allah subhanahu wataala ya taimake mu aran ma za mu tashi daidai kan aya ta 29 jiya mun yi magana akan aya ta ƙarshe da Allah yake bayanin ya halicce mu daga babu ya rayar da mu kuma zai kashe mu kuma zai ƙara rayar da mu zuwa gare shi za mu koma bayan ya kira cewa rayuwa da mutuwa nasa ne gaba daya sai ja hankalinmu da bayyana mana ni'imar halittu da ya mana don mu amfana da su sai ƙur'ani ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim alladhi Allah shine wanda khalaqa ya halitta lakum gare ku ma fil ardi abun da ke bayan ƙasa da ita ƙasar jami'an gaba su thumma stawa ila sama sai ya taura zuwa ga sama fasawahunna sai daidaita muku saman ya halitta muku su saba a samawat suka zama sammai guda bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim ga komai da komai Allah subhanahu wata'ala mai ilimi ne bayan qur'ani ya bayyana mana Allah yake rayar da mu yake kashe mu kuma sakamakon mu na wurinsa bisa ga ingancin aikinmu mutum yake zaɓa wa kansa wuta zai je ko aljanna Allah ya sa mu cikin yan aljanna sai ya ce huwa shi ne wannan huwa ɗin zamiri ne wanda yake ishara zuwa ga wa ilallah saboda an ce kaifa takfuruna billahi to wannan huwa ɗin ya zama zamiri pronoun ne na Allah bi ma'ana ki shi Allah yana koma kan kaifa na billah dan an riga an kira sunansa to tunda an kira sunan a gaba sai aka yi nuni zuwa ga wakilin sunan sai aka ce huwa shine Allah subhanahu wa ta'ala alladhi wanda khalaqa ya halitta lakum gare ku wannan lamun din a wurin malamai ana tana da matsayi guda biyu ana iya ce mata lamul ibaha ko kuma a ce lamun li ajali lakum wato ko a ce lamun ta halal ko kuma a ce lamun da aka yi abu don ku so khalaqa lakum ya halitta muku ma fil ardi duk abun da ke bayan ƙasa don ku Allah ya yi shi Shi ne Allah ya halattar muku saboda ta zo da lamul ibaha lakum ai halal ne gare ku abun da ke bayan ƙasa wannan aya na daga cikin ayoyin da suka fi kowanne ɗaukan hukunci mai faɗi a ƙur'ani gashi dai ba ta da tsawo da yawa ba ta da faɗi da yawa amma malamai da dama sukan gina hukunce-hukunce da dama na shari'a a kai Shi ne hukuncin da ake tunda Allah ya ce duk abin da ke bayan ƙasa ya dan ku ne to a ƙa'ida dukkan wani abin da ƙur'ani da sunna ba su ce halal ne ba su ce haramun ne na abinci haka duk abin da ƙur'ani da sunna da binciken zamani bai tabbatar da cewa haramun ne ko iya da cutarwa gare ku ba in na abinci ne ya zama halal gare ku saboda huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an idan na abun sha ne asalinsa halal ne haka idan na tufa ne asalinsa halal ne a ƙa'ida na shari'a wanda ya ce abinci haramun ne shine ake bukatan ya kawo aya ko hadithi na cewa abincin haramun ne amma wanda ya ce halal ne bayi da bukatan aya me dalili saboda huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an don haka mun ce cin naman alade haramun ne me dalilin ya zama haramun akwai aya arama ko babu in an ce cin naman alade haramun ne me yasa ya zama haramun na'am innama harrama alaikum innama harrama alaikum ba su aya arma bismillah hurrimat alaikum hurrimat alaikum almaytatu wad-dam wa lahmul khinzir wa ma jazakumullahu khaira Allah yace hurrimat alaikumul maitatu an haramta muku mataccen abu waddam da abun da yake dan jini da kuma naman alade kaga a nan ƙur'ani ya ware naman alade don haka shi naman alade ya fita a cikin huwal ladhi khalaqa lakum don haka an toge don haka yanzu naman alade haramun ne mushe haramun ne amma asali al'asulu shi ne komai halal ne so wanda ya haramtar shi zai kawo aya shi zai kawo hadisi shi zai kawo binciken likitanci da ya tabbatar da cewa kaza din nan haramun ne idan binciken likitanci ya ce tabbas in aka ci yana cutarwa yana sa cutar kaza da kaza malamai suka ce anan ya zama haramun gare ka amma yana iya zama halal ga wanda ba zai cutar da shi ba so da akwai abincin da zai cutar da lafiyarka haramun ne gare ka amma gawa ne ba zai cutar ba don bai da cutar da wannan yake cutar da shi so da wannan aya abinda take bayyana mana in ji sheikh muhammad sali al-uthaymin rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa na bakar da suratul ma'ida yace al-aslu asali a komai da komai na abinci da abun sha da tufa da bishiyoyi da 'ya'yan itatuwa asalin su halal ne don haka ba ka cewa haramun sai an samu nassin ƙur'ani ya ce haramun ne kamar alade ko kuma nassin hadisi ya ce haramun ne ko kuma bincike ya tabbatar da cutarwa na da yawa a ciki to nan sai ya zama haramun shi yasa yanzu misali sai in same kana cin doya an maka sakwara kana ci in na ce ina ayar da ta ce sakwara haramun ne kana da ayar da ta kira sunan doya babu don haka ta shiga cikin huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a so da ka kai duk asali al'asulu komai halal ne so sai ka ci ba ka da ayar cin doya amma doya halal ne ba ka da ayar cin dankali amma dankali haramun halal ne ba ka da ayar da ta ce ka ci miyar kubewa ko karkashi ko miyar kuka bushashiya ko ko kuma bushashiyar kubewa amma kana ci me dalili don huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an abinda Allah ya halattar malamai suka ce shine 99.5 cikin 100 da ya haramtar din shine 0.5 shi yasa ba zai a kirga duk abin da aka halatar ba yayi yawa sai aka kira abin da suka haramta wannan shine usulubin qur'ani ababe ne guda miliyan guda 950 ko kuma ababe ne miliyan guda 950 da hamsin halal ne hamsin haramun ne misali a nan wurin ba za a kira halal ba sai a kira maka haramun din bi ma'ana duk abin da aka yi shiru akan sa ya zama halal so da ka ba ka da da ta ka sha so boro da kokunin zaki amma kana ja me dalili saboda huwal alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an don haka wannan aya tana da muhimmanci dukkan abin da nassi bai zo ya haramtar da shi ba to asalin sa halal ne so da haka a duk inda aka samu rikici akan cin wani abu ko shan abun wani abu ko sanya wata tufa ko cin yayin itatuwa ba wanda ya ci ake cewa kawo dalili ba wanda ya ce maka haramun ne shi ake so ya kawo dalilin da ya haramtar amma kai al'asalu asalin general hukuncin shine halal ne huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an da haka ba a neman nassin cin abinci ko shan abin sha ko tufa ko cin yayin itatuwa daga wurin wanda ya ci sai dai wanda ya haramtar shi yake kawo dalili sai mu ce kawo dalilin ka da ya cire wannan abincin a cikin ayar da Allah ya ce na halitta muku dukkan abin da ke bayan ƙasa gaba daya kaga maɗin nan malamai suka ce khalaqa lakum ma fil ardi jami'an maɗin nan sunanta ana kiranta ma ne asila ma mausula ce ƙa'idanta in ta zo ta ummu tana game komai da komai don haka asali komai da komai halal ne wanda ya ce haramun sai ya kawo ayar da ta cire to shi za ka ga nasosin sun ce kaza haramun ne kaza haramun ne kaza haramun ne saboda halal din yawansa ya yi yawa ba zai kirgu ba to wannan shi yasa Allah bayan ya gaya mana shi ya rayar da mu ya kashe mu sai fara gaya mana ni'imomin da ya mana duk abin da ke bayan ƙasa an halatar muku yan kaɗan ne aka haramtar muku gabannin ka samu dabba ɗaya biyu da aka haramtar sai ka samu adadin wanda aka halatar maka da yawa ruwa kala kala gashi nan kowanne yan halartar maka ka tona rijiya ka sha ruwan famfo ruwan bohol kowane gari ka je sai ka sha yanzu kaddara a ce ruwan najeriya haramun ne za ka yi amma ruwan nan da na ƙauyen da na garin da na rijiya da na famfo da na kwari ma duk an halartar maka idan bukata ta kama haka kaya kowane irin sakawa ka sa jallabiya ka saka gare ka saka suit ka duk wani abubuwa ka saka ba ba dama a ce haramun ne sai dai wanda ya ce maka haramun sai ya kawo maka aya ko hadisi amma kai asali an ce an halartar maka ne to shine huwa allazi khalaqa lakum shi halitta muku ma din nan shine komai da komai fil ardi da ke bayan ƙasa kuma sai ce jami'an malamai suka ce ko bai ce jami'an gaba ɗaya ba hukuncin ya fito amma sai Allah ya ƙara jami'an sai zama yayi taukidi da jami'an din nan da ma hukuncin su daya ma din nan ta ummu kulla shay'in tana game komai da komai sai iya abin da nasu ce ban da shi kamar yanzu giya ai nasu ne haramtar inda bai haramtar ba sai a sha amma shi yan an harantar da giya amma kai an halartar maka kunun zaki saboda me saboda ba hadisin da yake kada sha kunun zaki babu wanda yace kada ka sha tsumi babu wanda ya hana ka shan soɓa rodo shi yasa duk waɗannan ake ci sai ka ci miyar kubewa miyar karkashi miyar ah, kuka ogbono soup kowanne sai ka yi me dalili saboda huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abin da ke bayan ƙasa asalin sa halal ne malamai suka ce ba kuma abin da ke bayan ƙasa kaɗai ba har ita ƙasar Allah ya halittar muku don ya ce mafil ardi ita ma shi ya halitta ta sai ya halitta muku abin da ke bayan ƙasa don kayan da muke sa daga ƙasa yake fitowa saboda auduga daga ƙasa take fita ruwan da muke sha daga ƙasa ne masara daga ƙasa ne kuka daga ƙasa ne kubewa daga ƙasa ne shinkafa daga ƙasa ne ashe kenan sanda aka halitta mana ƙasar tukunna aka halitta mana abin da ke bayanta don haka a cikin ayar Allah ke gaya mana ni na halitta muku kasa na halittar muku muke sallah a bayan ƙasa muke gina gida da kasa don haka kasar nan kake ɗauka ko a yi blok ko kuma ayi ginin kasa ka gina ka shiga wani lokaci ma dutse ake sarawa a me da shi gida a shiga cikin sa, mu duba irin pyramid na egypt ai duwatsu ne wanda aka ɗora su haka ake kuma rayuwa a ciki wanda kina maka ita kasar ma an halattar maka daga ita aka yi mu kuma an halattar mana ita an halattar mana abin da ya fito a cikinta shine ne mafi ardi jami'an Sun mastawa ila sama sai kuma Allah subhanahu wata'ala istawa ila sama sai ya haura zuwa ga sama inji ibnu jarir at-tabari rahmatullahi alai abu ja'far cikin tafsirinsa sun mastawa ila sama yace ma'anansa ai ala ila sama fahimtar ibnu kathir rahimahullahu ta'ala thumma stawa ila sama shine qasada ila sama dukkanin suna iya tafiya zuwa ga ma'ana ɗaya al'asulu shine a bar ila akan ma'anan ila akwai wanda suke tawili sai su ce ala sun mastawa ala sama to Allah subhanahu wata'ala ya tafi zuwa ga sama ne ba ya daidaita akan sama ba ya ce ya daidaita ne akan al'arshi ar-rahmanu alal ashistawa kuma al'arshi ba shine sama ba so da barin ila sama a ila din shi ya dace ba a canja ma'anan a ce ala sama ba don bai ce ya daidaita ala sama ba sai ya ce ala akan me alal arshi so da haka al'arshi daban sama daban so da haka ba dalilin yin tawilin a ce ya daidaita akan sama sai dai akan al'arshi subhanahu wa ta'ala shine sun mastawa ila sama tafiya zuwa ga sama wannan ya sa malamai suke ta kara wa juna ilimi da sama da ƙasa wanne aka riga halitta mujahid bin jabr rahimahullah yake cewa sanda Allah yayi kasa fi yaumaini sai kuma yayi sama fi yaumaini imamu rahimahullah yake cewa sanda aka yi sama tukunna sai aka yi ƙasa wasu malamai suka ce lokaci ɗaya Allah ya yi sama da ƙasa wa ƙaddara fiha ha ko fi ta ayyam sai Allah su wata ala ya ƙaddara sauran abubuwan da ke ciki halitta duk abin da muke amfanuwa da su a tsakanin su a cikin kwanaki guda hudu ibnu abbas Allah ya ƙara masa da ya ce ya yi sama a kwana biyu ya yi ababen da suke cikinta ta gaba ɗaya a kwana biyu ya yi sama a kwana biyu kuma ya ce wa ma massana min lughub babu wani wahala da ya kama mu dukkan halittan sammai da aka yi da halittan kai sai babu wahala Allah ya ce babu wahalan da muka sha a cikinsu da wannan aya daga cikin malamai na sayins musulmai suke cewa ita ayar da Allah ya kira halittan ƙasa da halattarwa da sama ya haɗa su a wuri ɗaya yake tabbatar da cewa ƙur'ani ya yi magana akan abin da a astronomy ake cewa big bang theory wannan kusan shine ƙur'ani yake displaying a waɗannan ayoyi wanda yana cikin mu'ujiza ta ƙur'ani abubuwa da ake samu na zamani da binciken science yake tabbatarwa in dai ba wai theory ko hypothesis da su ma suke making newton wataran suke lalacewa ba in dai ya zama established abu ne to za ka samu baya saba wa ƙur'ani big bang theory ai bincike ne da astronomers suka yi wanda ƙur'ani ya zuwa tabbatar da wannan an samu nobel prizes da dama a duniya akan binciken big bang theory me yake nufi shine cewa an halicci sama da ƙasa asalinsu a hada suke waje ɗaya suna gwame waje ɗaya sai Allah subhanahu wata'ala ya raba su ƙasa ta koma ƙasa sama ta koma sama shine akwai abin da ake kira primary nebula da kuma secondary nebula ko primary nebula shine asalin halittan the heavens and the earth a waje ɗaya Allah ya gwama su to eh, secondary nebula shine wato secondary spiration da ya faru shine aka rabe sama daga cikin ƙasa mafum tayyib aka raba sama da ƙasa da aka yi wannan rabawa din sai aka yi creating galaxies shine za ka samu systems kala-kala a ciki a cikin waɗannan galaxies din sai Allah subhanahu wata'ala ya fitar da taurari stars ya fitar da planets a ciki ya fitar da the sun rana the moon wata amma asali a haɗa suke waje ɗaya daga baya aka rabe su lokacin da aka yi binciken a duniya su kansu da suka yi bincike masana a ɓangaren astronomy da kuma astrophysicist da suka yi bincike they kudin believe it ta ya za a ce ga sama da tana haɗe da ƙasa kuma daga baya aka raba su sun gagare yadda da abin da bincikensu ya nuna musu amma sai zama ƙur'anin Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana wannan sama da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu cewa haka Allah ɗin ya cikin suratul anbiya aramma

annas samawati lalle sammai guda bakwai wal ardu da ƙasa su ma bakwai ne kana taratikan da suna hada waje ɗaya ne shine join together an hada su waje ɗaya as one creation asali halitta ɗaya ne Allah ya ce fafataqadahuma sai muka wawware su sai muka yi spreading su muka cire ƙasa bakwai muka cire sammai ƙasa muka cire rana muka cire wata muka cire planet muka cire taurari gaba ɗaya cikinsu abinda ƙur'ani ya fara kenan amma wannan yanzu yanzu ake bincikansa a modern science duk inda ake maganan binciken da ya fi kowanne a duniya a modern science akwai magana akan big bang shine cewa asali creation din the heavens and the earth a haɗa suke waje daya amma sai zama bincike bayan nan shine asalin primary nebula sai aka samu secondary nebula wato spiration sai aka yi spreading su wannan binciken masana ne na astrophysicist da kuma astronomers su suka haɗu suka yi shi so duk inda ake magana yanzu a duniya mafi girman discovery da aka yi a duniya a cikin shekara hamsin akwai maganan big bang amma ƙur'ani ya faɗi shekara dubu da ɗari hudu Allah ya ce haka ya yi su wannan kirna maka cewa ƙur'ani daga wurin Allah ya ke ɗan adam bai isa ya yi shi ba a lokacin da aka saukar da ƙur'ani ba wai magana ake na na'urori ba a'a ko da tabarau wannan babu shi tabarau da za ka saka maka maganin ƙura ko kuma kana da matsalan gani ya kyautata maka babu shi a rayuwa babu keke balle a yi mashin balle a yi mota balle a yi jirgin sama babu koda ɗan telescope da za ka yi aiki da shi babu wutar lantarki ma balle system ya aiki babu biro da pencil na rubutu balle a samu kwamfuta babu takardar rubutu da kake rubutu a kanta balle a yi software amma ƙur'ani look at the accuracy na ƙur'ani akan maganan nan Allah ya ce fafataqnahuma sai muka raba su da juna kuma ya ce waje Allah min ya kulla kullu shay'in hayyin daga ruwa muka samar da komai da komai wannan ma bincike ya tabbatar a cikin oceanology cewa kowace halitta daga ruwa ta fara akan wannan aka yi ta bada nobel prizes a duniya amma ƙur'ani ya faɗa shi yasa idan mutum ya fahimci ƙur'ani ya tabbatar da babu yadda za a yi dan adam ya wannan magana ba zai yi ba wannan kawai sai dai wanda ya halicci dan adam shine Allah subhanahu ta'ala. don haka yake cewa sun mastawa ila sama a nan malamai ƙur'ani ya tabbatar cewa sama bakwai ne ƙasa ma bakwai ne allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadirun wa anna allaha qad ahada bi kulli shay'in ilma zaka sama bakwai ne ƙasa bakwai ne shi yasa Allah ya ce fa fataqnahuma sai aka raba sama bakwai aka raba ƙasa bakwai da duk halittun da ke cikin su Allah subhanahu wata'ala mun gode maka da ni'imar musulunci mun gode maka da ni'imar qur'ani mun gode maka da ni'imar aiko mafi darajar annabi a cikin annabawan Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam don haka Allah yake cewa wa huwa bi kulli shay'in alim akan komai da komai Allah mai ilimi ne babu wani abin da Allah bai da ilimi a kansa kaga wanne ke tabbatar maka da ilimin Allah subhanahu ta'ala shi yasa duk binciken da ake a duniya har a yanzu binciken dan kadan ne shi yasa yace wa ma utitum minal ilmi illa qalila yanzu kawai ka duba area na geography astronomy ka duba kasan nan ka gama yawo a duniya ka duba girman kasan nan ka tashi daga nan ka tafi irin asia far eastern countries ka je irin su malaysia irin su indonesia ka ƙetare ta bayan su ka je australia su new zealand ka zo nan afirka ka fita ka je wani bangare na asia wajen middle east kasashen larabawa irin su saudiya ka tashi ka tafi south america sai ka ga kaman ba za ka dawo duniya ba a jirgi saboda nisan tafiya amma duk wannan kasar idan ka duba girman halittanta ka kwatanta da sama gaba ɗaya aka ce duk ƙasa ba da kai gaba ɗaya 1.3 miliyan rana ta ninka ƙasar 1.3 rana da ka gani ta ninka wannan ƙasar da muke kai sau miliyan 1.300 miliyan uku wannan rana ta ninka wannan girman duniyar duk da kake zagawa kawai kawai gona kawai ka mallaki hekta goma ganin ka kake ba wanda ya kai ka to amma duk da haka 1.3 haka ta ninka ta shi yasa Allah yake cewa la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas halittan sammai da kasai yafi halittan mutane sai dai su ba su sani bane kai mai yinka menene a wurin Allah subhanahu wataala amma duba girman halittunsa a cikin stars taurari da Allah ya halitta wannan girman ranar akwai tauraro ɗaya da ninka ta da ya kai 1.3 million times taurari ɗaya ninka rana 1.3 million times shi sa Allah ya ce halittar samai da kasai girman sa fi naku ba ku sani ne complexity din ya fi karfin naku kawai ku ku ka sani so duba girman halittun Allah yau idan ka bautan Allah ba ka cuta kanka ka cuta ba ka cuci kowa ba in na bautan Allah kaina na cuta in ya bautan Allah kansa ya cuta ba mu ba wanda muka cuta kanmu muka cuta waɗannan duk halittu Allah ya mana ya ce duk yayi dan mu ne ka dube da ranar da take mana bauta take ta mana hidima afwan kaɗu rana tana fitowa yanzu idan babu rana za mu ci abincin ina photosynthesis babu shi hatta abincin da kake ci sai ya lalace ba zai ma samu ba ranar kai take wa hidima sunlight yana daga cikin condition na photosynthesis sannan akwai mai chlorophyll sannan akwai mai wota daga saman yake saukowa ya koma ƙasa ya sake juyawa sama duka wayayi a cikin halittun Allah ya ce mu ya halattarwa duk mu suke mana hidima ga carbon dioxide duka menene duk yana cikin abin da Allah halitta a sama da ƙasa duka mu Allah subhanahu ya yi wa amma bature sai ya gaya maka waɗannan conditions din su ne necessary for photosynthesis amma akwai ɗaya da ya fi muhimmanci shine me shine insha Allah babu abin da zai faru sai abin da Allah ya so shi yasa yace a fara'aitum ma tahaduthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u la ja'alnahu khutaman fadhalhum tafakkahun Allah yace ku duba abin da kuke nomawa shin ku kuke tsare da shi ko mu ne Allah ya ce inda mun ga dama sai mu sa ya lalace ba zai matsuro din ba so ko da an samu waɗannan abubuwa guda hudu sai mu ce sai Allah ya so a samu photosynthesis in bai so ba zai faru ba da haka Qur'ani ya ce wa idh qala rabbuka wa idh qala rabbuka lil malaa wa id qala rabbuka ka lokacin da ka yace lil mala'ikati ga mala'iku inni lalle ni ja'ilun mai sanyawa ne fil ardi a bayan ƙasa khalifa khalifa na kalu suka ce ataj'alu fiha Allah zaka sanya a cikin ta mai yufsidu fiha wanda zai zo yayi fasadi wa yasfiku dima ya zubar da jini wa nahanu alhali mu nusabbihu muna tasbihi gare ka bihamdika tare da yabo da godiya gare ka ya Allah wa nuqaddisu laka muna tsarkake ka sai Allah subhanahu wataala yace qala inni a'lamu lalle ni na san ma la ta'lamuna abinda ku ba ku sani ba Allah yace ni na san abinda ba ku sani ba wa id qala rabbuka a lokacin da mahaliccinka yace malaman qur'ani suka ce a farkon ayan nan akwai abin da aka goge shine an goge fi'ili sai aka kira maf'ulun bihi don a ka'idar jumla kana samun fi'ili shine verb aiki ka samu fa'ili wanda ya aikata aiki shine asalin subject din kenan ko sai kuma a samu maf'ulun bihi shine object na subject din so a nan wurin sai aka goge asalin maganar shine wadhkur iz qala rabbuka ka tuna umarni ne don haka ka tuna din ya zama fi'ilul amri ne imperative tense ka tuna iz qala rabbuka lokacin da mahaliccin ka yace iz din nan shine maf'ulun bihi din ka tuna lokacin da mahaliccin ka ya faɗa wa me lil mala'ika ga mala'iku lokacin da Allah subhanahu wata'ala yake gaya mala'iku kalmar mala'ika jam'i ne mufradi guda ɗaya shine asalinsa an same shi daga mufradinsa shine sai a ce mal'ak shine mufradin mal'ak ɗin kuma asalin root word ɗin tushen kalmar ma'alak ne sai saboda fasahar larabci sai aka yi takdimin lamun aka yi ta'akhirin alifun sai zama me sai zama mal'ak daga ma'alak shi kuma kalmar an ciro ta ne daga al'aluka aluka kuma shine ar-risala so da haka mala'ika an ciro shi daga sako ne wato mai isar da sakon Allah mai risala dan aike wanda ake bawa message ya kai ya zama masinja ke sa dukkan mala'ikun Allah babu wanda Allah bai bawa aiki ba mala'ika jibril shi yake me shi yake kawo wahayi sannan mala'ika mika'il me yake yi shi yake kula da saukar da ruwa da tsirrai ga baki ɗayansu malik shi yake kula da mai da wuta malakul mautu shi yake zuwa ya ɗauki rai israfil shi yake me shi yake me shi yake busawa duka allah ya raba musu halitta kuma halittun da allah ya halitta ya raba musu aiki halittun da allah ya na mala'iku ya wuce abin da hankalinka zai kama ya halicce su da tufuka fuki alhamdulillahi fatir samawati wal ardi ja'ilul mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha Allah yayi wani mala'ika da fuki daya wani biyu wani uku wani hudu Allah yace wasu ya kara musu fiye da hudu mala'ika jibril iya da fuki guda 600 rana ɗaya annabi ya ce ina so na ganka a duniya a ka ta mala'ika kamar yadda hadisi ya inganta a bukhari mala'ika yake ce masa duniya ba ta iya dauka na ban na shigo cikin ta ba zai yi ba ai babu inda zan shigo a dai yadda nake ba zai yi na iya shigo a cikin ta ba cikin ta ba zai dauke ni ba shine sai ya ce amma bari nuna maka abu ɗaya sai bude annabi fukafukinsa guda ɗaya cikin ɗari shida sai tara sansanin sama gaba ɗaya ba a ga sama sai ce to wannan ɗaya ne a cikin guda ɗari shida ɗari biyar da casa'in da tara duka rizab ne ɗaya ne tara sama haka Allah subhanahu wata'ala ya halicce su kuma Qur'ani ya tabbatar da Allah halicce su daga haske ne mala'ika daga haske aka yi shi mu daga tabo aka yi mu shi kuma shedan daga wuta aka yi shi so da su daga haske Allah subhanahu wata'ala ya halicce su to Allah sai ya ce wa mala'iku inni lalle ni taukidi ne ja'ilun mai sanyawa daga ja'ala ne alawada ne fa'ala ja'ilun alawada ne fa'ilun ni mai sanyawa ne fil arzi a bayan ƙasa khalifa zan sanya khalifa tafsiri biyu na malamai na farko suka ce shine Allah ya ce zan turo Adam alaihi salam kalmar khalifa shine wanda ya zo bayan wasu sai a ce wane khalifan wane wato da ya wuce wane ya wuce wane shi ya zama successor nasa to shine khalifa na farko wanda ya biyo bayan wani shugaba ya wuce to na bayansa khalifansa da haka fasaran farko na malamai suka ce adam alaihi salam kenan Allah yake nufi tunda ya ce zan sanya khalifa sai wasu suka ce a ƙarshen ayar bai nuna ai adam bane saboda ai adam alaihi salam bai yi barna a bayan ƙasa ba kuma su sun ce a taj'alu fiha mai yufsidu fiha kuma zaka sanya a cikin ƙasa wanda zai yi barna annabi adam bai yi barna ba ɗaya amma duk da haka adam ya shiga cikin khalifofin da Allah subhanahu wata'ala ya turo me dalili saboda gabannin adam za ka iya cewa shine halitta na farko gabannin ai adam akwai aljanu da ke rayuwa ji ibnu abbas radiyallahu anhu kuma suna bauta kamar yadda muke yanzu ba bautar da muke ba mu kadai bane abuja ba mu kadai bane a cikin abuja yanzu akwai aljanu a ciki suna rayuwa akwai malaman su masu tafsiri akwai limaman su masu tarawihi akwai aramomi masu jan baki kuma yadda muke muke da nigogi suna da nigogi yanzu haka da gayu komai duk abin da muke da shi a cikin al'ummarmu akwai shi a cikin na aljanu to da ka ibnu abbas ce gabannin adam ya zo an samu aljanu kuma an samu wanda suka yi barna sai mala'iku suke cewa Allah za ka sanya wani yayi barna irin yadda aka samu aljanu suka yi shine ataj'alu fiha may yufsidu fiha amma yanzu nan da muke tafsiri akwai su suna ji <laughs> wani ya gyara zama wata watakila gefen kama shi ne ba ma ganin su ne amma su suna ganin mu amma ba kokonto duk inda ake harkan addini akwai ustadai yanzu wannan yana nan ustadi yana zaune yana jin tafsiri ko na ce daga maka wayanka ya je maka akan cinyar ka shiga to shine Allah subhanahu wata'ala yace zai sanya khalifa don haka tafsirin farko shine Adam tafsiri na biyu malamai suka ce ya dauki dukkan wani shugaba da ya zo ya jagoranci al'ummar musulmai ya shiga cikin wannan aya din inni ja'ilun fil ardi khalifa cewa annabawa da Allah ya turo mu fara da su irin su annabi nu annabi idris annabi dawud annabi sulaiman annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi harun dukka sun shiga cikin inni ja'ilun fil ardi khalifa khalifa din yana iya zuwa ya zo mufradi ne amma a ka'idar larabci akwai abin da ake kiransa wai ismul jinsi shine asalin nawun ne amma yana iya wakiltan jam'i gaba daya wato nawun daya da ya halatta ya dauki plural kuma ya dauki singular to ana iya samun wannan nawun ɗin ƙwaya ɗaya ne amma zai iya zuwa a matsayin me a matsayin plural yanzu kamar ka ce etiquette ai ba za ka samar jam'i ba ba sai ka sa etiquette ba in ka ce etiquette ya ɗauki dukkan rules da aka ja ƙarƙashin abu ko wasu policies na abu ya zama etiquette for example so da aka khalifa aka ce na iya zama ismul jinsi sai a kira guda daya amma ya dauki dukkan wani wanda ya shugabanci ya shiga don an kira singular ne kwaya ɗaya amma yana wakiltar dukkan jam'i da kuma qur'ani yana iya aiki da mufradinsa yana iya aiki da jam'insa kuma Allah ya ishara ga wannan na jam'i din arama babu laifi ka duba koda cikin suratul an'am aya ta karshe ta 165 kenan وهو الذي جعلكم خلائق huwa alladhi ja'alakum khala'ifa Allah yace shi ya sanya ku khalifofi wannan jam'i ne kenan ashe duk annabawan da Allah ya tura sun shiga cikin khala'if kuma wannan shine tafsiri mafi inganci baya ga wannan shine tafsirin Muhammadu Aminu Shankidi rahimahullah akai yake haka tafsirin Ibn Uthaymeen rahimahullah akai yake haka Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabari rahmatullahi alaihi akai yake shine dukkan wani shugaba da yazo ya jagoranci al'umma ya shiga cikin khalifa din nan Allah ya ce zan turo khalifa jagora sahabbai irin Abubakar Umar Uthman Ali radiyallahu anhu da duk wani shugaba ko a yau aka same shi ka shugabanci al'umma kuma ka yi ƙoƙarin yin adalci kuma ka amince Allah ya baka mulki ka zama khalifa din don ka tabbatar da mulkin nan Allah ya baka saboda qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha baya ga wannan yana ya kuma nuna ishara zuwa ga cewa ba Adam ne kadai ba don a cikin suratu Sad ya tabbatar da cewa ya sanya Annabi Dawud da ma khalifa aran ma babu laifi ka kawo ayar ya Dawudu inna ja'alnaka ya Dawudu inna فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله الله أكبر الله أكبر إن الذين يضلون wannan aya tana da muhimmanci ga duk wanda yake shugabanci ya san ma'anarta Allah ya ce ya Dawudu ya kai annabi Dawudu annabi ne fa Allah na Allah ya ce inna ja'alnaka khalifatan fil ardi mun sanya ka khalifa a bayan kasa kaga anan aiki da kalmar khalifa da wanda malamai suka ce ba annabi Adam ne kadai ba duk wanda ya shugabanci ya shiga ciki sai Allah ya ce fahakum bainan nasu bil haqq Allah ya ce wa annabinsa kai hukunci tsakanin mutane da adalci sai ce wala tattabi ilhawa karka bi son rai da wannan malamai suka ce son rai ke hana adalci mutum ya zama damuwar kansa ya sani ba na al'umma ba Allah ya ce karka bi son ranka kuma ya ce waɗanda suke bin son ransu Allah subhanahu wata musu tanadin azaba in dai za a gaya wa annabi cewa ka yi adalci karka bi son rai to ya kuma a yau shi yasa duk shugaba ya ajiye son ransa a gefe ya adalci don duk abin da ya gobe kiyama zai tsaya gaba ga Allah ya bayani kuma duk inda kaga ana zalunci son rai ya kawo shi Allah subhanahu ta'ala ya gyara mana shugabanni a ko ina suke don haka Allah ya ce zai sanya khalifa mu kenan shugabanni zai ba wa da shugabanci wa na annabi wa na manzo qalu sai mala'iku suka ce ataj'alu fiha mai yufsidu fiha yanzu Allah zaka sanya a cikin ta wanda zai fasadi a cikin ta shine mischief wanda zai zo ya ta fasadi a bayan ƙasa a nan malamai suka ce ba suna masa istifhamul inkari bane suna istifham ne lil ittila alal hukum ba wai suna kalubalantar mai Allah zai ba ne suna tambaya ne shin Allah wanda za ka saka din zai yi barna ko ba zai ba Allah kar ka sa wani ya zo ya ta barna a bayan kasa haka mala'iku ba suna challenging Allah subhanahu ba ne suna istifamul istitla ne wal isti'la shine suna kokarin a riskar su su san abin tunda su ba san gaibi ba Allah ya sani ba su san me zai faru nan gaba ba shi ya sani so da haka kar mu rika fassarawa a babin wai suna inkari ba inkari suka yi ba suna tambaya ne don a kara musu ilimi don su layi a sunan Allah ma amarahum ba sa yi wa Allah musu cikin duk abin da ya umarni wa yafaluna ma yu'maruna in an ce kurisa kawai sai su ce mun da risa ba sa yi wa Allah musu so da haka ba zai yi ka fassara da cewa suna inkari ba mala'iku ba sa inkari kuma sun amince da hukuncin Allah kuma suka ce wa yasfiku dima kuma Allah zaka sa wanda zai zo ya zubar da jini irin kashe-kashe da za a yi ta yi din nan sai suke tambayan Allah subhanahu wata'ala don su ƙara ilimi wa hannu mu suka ce nusabbihu muna maka tasbihi bihamdika wannan ba'un ana ce mata ba'ul musahaba wato ba'un ne ta abokanta shine muna maka tasbihi a cikin tasbihi din ana kokarin sirka shi ingredients in tasbihi din akwai godiya da yabo gare ka shine nusabbihu bihamdika muna tasbihi a cikin tasbihi din akwai godiya wato kaman kai ne ka samu nono sai ka saka dambu a cikinsa to tasbihin akwai godiya a cikinsa kai ka duba iya yabo nusabbihu sai kuma me bihamdika muna tasbihi a cikinsa kuma an masa me an sirka shi an sa masa shuga da zuman godiya da yabo gare ka wannan shine kololuwan yabo shi ake sa ba'ul musahaba wato bayan mun yi maka tasbihi a cikinsa muna gode maka muna subhanallah subhanallah subhanallah saboda tasbihin mala'iku kenan na na aisha cewa rike tasbihin mala'iku shine subhanallazi zayyana rijala bin lihiya mun gode wa Allah tasbihi tsarki ya tabbata ga Allah da yau maza ado da gemu shine tasbihin mun gode wa Allah da yi wa maza ado da me gemu da wannan ibn ufaymir yau ke ce an ka cire naka sai su cire ka a shi in ka bari sai su bari so da haka nasiha ta shine in gemun ya dawo kar ka bari ya kara tafiya dan kai ma mala'iku su daga maka tasbihi da haka suka ce mai yufsidu fiha wanda zai wa nahnu nusabbihu bihamdika muna tasbihi da gode maka wa nuqaddisu laka kuma muna tsarkake ka don su mala'iku suna biyayya zuwa ga Allah yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun dare da rana abincin su shine tasbihi su ko ba su da lokacin cin abinci mala'ika kullum abincinsa breakfast subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallazi zayyana rijala bil layya shine breakfast idan lunch yayi lokacin abincin rana sai rika subhanallah da haka zai koshi idan abincin dare sai subhanallah da haka zai koshi shine dare da rana suna tasbihi ba sa tsaya daga Allah tasbihi yanzu kai dan baka yi tasbihi ba kanka ka cuta ba waɗannan manyan halittu suna yi wa Allah subhanahu wata'ala tasbihi ai kanmu muka cuta muna tsarkake ka sai suka yi wannan tambaya sai Allah ya ce qala inni a'lamu ni na san abin da ba ku sani ba Muhammadu Aminu Shankiti rahmatullahi alaihi cikin abwaul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an abin da yace abin da yasa Allah yace na san abin da ba ku sani ba shine ya taghayyarul hal yadda aljanu suka yi ta saban Allah gabanin zuwan Adam alaihi salam ba haka za a bayan su ba a baya za a samu bayan Allah da za su bauta wa Allah saboda gaskiyar magana a cikin mutane an fi samun mutane masu nagarta da tsoron Allah fiye da a cikin aljanu shi yasa ya zama gabanin zuwan mu sun yi barna a bayan kasa. fahimtar shek Muhammad Salih al rai rahimahullah da kama da wannan sai ya ce abinda Allah yake nufi da cewa inni a'lamu ma la na Allah ya ce wa aljanu ni na mala'iku na san abinda ba ku sani ba ya ce ma'ana shine al'ummar da zan kawo a yanzu a cikinsu za a samu annabiyuna wasiddiquna washuhada'u wasalihuna ya ce waɗannan su ne a shi Allah ya ce inni alamu ma la ta'lamuna ai ba irin waɗancan za a yi ba za a samu wasu ne da za a samu annabawa a samu siddiƙai a samu salihan bayi har a samu shahidai a bayan ƙasa shi sa Allah ya ce ni na san abin da ku ba ku sani ba da wannan malamai suka ce iya tabbatar mana mala'ika bai da ilimin gaibi bai san menene gaibi ba Allah subhanahu wata'ala ya sani su bai gaya musu ba shi yasa anan wurin Allah ya nuna musu akwai abin da ni na sani ko ba sani ba inda ku sun san gaibi ai da sun san komai da komai amma duk da haka sai Allah subhanahu wata'ala za mu tashi akan ayar da ya jarraba su shine Allah ya nuna musu kasawarsu cewa duk ni'imar da na muku akwai abin da nake da shi da ku ba ku da shi to sai Allah zai nuna musu wasu abubuwa na karantarwa da wannan malamai ke cewa yin examination ya halatta shine Allah zai ba su jarrabawa a gaya za su kare a jarrabawa din to shi ya zama halal ne a ba da jarrabawa sai ka gwada in ka ci a baka shaida in ka faɗi kuma ka sake Allah subhanahu wataala ya sa mu ci jarrabawan wata Ramadana ya sa mu ci dukkan jarrabawan filin kiyama ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare gobe za mu tashi insha Allah wa allama adam al asma'a za mu shiga cikin jarrabawa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى Ali Muhammad. kama barakta ala ibrahimu wa ala ali